Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Nakasa ba kasawa ba. Mai sauraro barkanmu da sake haduwa wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba. Shirin da a makon da ya gabata in ba a manta ba muka fara tattaunawa da wani shehin malamin jami'a wato Malam Habibu Sani Babura wanda yake koyarwa a jami'ar Bayar ta Kano wanda kuma ya ce tsawon shekaru kusan kenan talatin da hudu yana zaune a kan kujerar da ake tura guragu wato wheelchair a turance wanda kuma a haka yake koyarwa ya ce ba inda yake aiki a jikinsa in ka ɗauke kansa da kwakwalwarsa wanda Allah ya bar masa abarsa. Ya gangaro bayani sai lokaci ya mana halinsa shin malam sani babura ci gaba da bamu labarinka. Mai larura irin tawa wanda da zai iya sarrafa komai a jikinsa ba. Mm. Wanda ya yake ji kuma yaya zai yi da kansa. Ya zai yi in ya dawo gida mm. kamar Afirka da kafa faɗa. To da na dawo din kuma sai na fahimci cewa lallai in wannan aiki zan yi na wasu kai to ina da ina da aiki gagarumi a gabana. Saboda farko ma da na dawo kati bai hudu ba na ce a kai na asibitin kashi inda na kwanta. Mm. da na je sai na samu wasu sun samu larura shi don tawa duk da cewa rage ne za su ba duka da kamar nawa mm. amma a yanayin da suke kwance mm. sai na ce wannan kwance ba haka ake yin shi ba ana kaza ana kaza a sa fulo a nan a daga eh. inda in ya daɗe zai sale saboda ka ajiye jikinka saboda aka jini da gidawa sai wannan wuri ya sale na rika yi musu da dangane so. da na fito sai na ga kamar cewa ina shirya wani abu ne na tawaye tsakanin marasa lafiya da masu daina zuwa mm. sai na daina zuwa sannan a makaranta kuma kamar yadda ka faɗa asibitin da na baro kowace kofa in dai za ka iya dunguro kujerarka to za ka bi in matattakala ce to akwai ta masu kafa akwai ta zira to amma ai ba jami'a ce ba kawai kamar yadda ka faɗa gaba ɗaya ƙasar mu haka take kuma dalili biyu waɗanda suke da ilimin zane-zane da ake gine-gine wallahi wannan karatu yana cikin littattafan shi domin na yi karambani na duba mm-hmm. gaba ɗaya yana ciki amma za su yi zane ba za su yi tunanin wato waɗannan masu bukatar ba mm. ko masu bukatar ta musamman ba mm. idan ma sun yi tunanin sun sa a cikin zanen ya samu kamar bayanin da na samu a ginin da aka yi na jami'ar mm. ai shi waɗanda suke da alhakin ba da gini sai a zan rage a ce wannan ba dole ba ne wannan ba dole ba ne sai a yanyan saboda aka je a yi gini ba a tunanin cewa akwai makaho akwai gurbi akwai na wanda yake kamar ni sai an tura to saboda ka gaba daya ta yake don haka ni na farkon abin da na fara yi sai da na sa aka tara min ɗalibai da malamai na ɓangaren wani karatu da ake cewa special education mm, ilimin musamman yanzu na faɗa miki da ce da tunani da zuciya ta mai bukata ta musamman yake tunani idan ya zo jami'a mm. farfaɗa musu maganganu da yawa cewa a ko ina a duniya in ka je ko bayi ne akwai na masu yin ciya akwai kuma na waɗanda suke ko motar haya ta shiga a nan haka ne eh, ko sufa market ka je mm. akwai wurin fakin nasu na musamman mm, kuma mm. ina ku ya cika bisa isa ku zo baka isa ba baka isa ba to amma duk waɗannan ba mu da su kila dan ba mu da nakasassu da yawa ne da suke so su shiga cikin jama'a su yi ayyuka na ci gaba kowa ya dangane zai ya bara Hmm. kila wannan tasa su ma ci gudanarwa ba su damu da ke ayyukan wannan ba amma eh. ina tabbatar maka kamar jami'ar da nake yanzu sun fara la'akari da wannan domin suna da malamai hmm. masu bukata ta musamman muna da makafi da suke koyarwa ga kuma ni jirgi da nake koyarwa eh. don haka wasu hanyoyin da aka yi yawali ko burtali hmm. an yi irin namu yanzu in ka za ka gani akwai irin namu sai dai kuma ka gani amma dai ba su isa ba ba su isa ba gaskiya ne to bari mu koma cikin rayuwarka kafin wannan abu ya same ka da kana da lokacin shekara talatin ya magana iyali mata ya'ya da makamantansu za ka iya gaya mana wani abu akai a lokacin wato na kusa yin wannan hadari amma ba a tara sani da Allah haka na yi aure shekara wato kusan uku mm. kafin wannan haɗari mm. aure na na farko ke kuma da ke jiki da jini kuma ga mafaka na ƙara na biyu amma ina dab da ƙara na biyu duk abin da sharaɗin aure yake bukata mm. na je na cika kansu to amma ba a ɗaura aure ba sai kuma ne wannan haɗin saboda haka ka gani na yi aure amma ba ni da ɗaya ko ɗaya wanda na haifa amma yanzu ina da ɗaya ɗaya waɗanda kowa sunana suke bi ba ba sannan kuma waɗanda aka sa musu sunana da najeriya da niger hakika sun kusa ɗari saboda shauki da kuma cewa ana so a tuna da ni haka lokacin da abin ya faru mun ji labari ka san mu da yan jarida da bincike-bincike cewa kai da kanka ka wa wannan aure menene aka gaskiyar abin ba uwar gida ba ce mata ta ce ki saboda kamar yadda na faɗa ni na kai sadaki na kuma an yadda. amma kafin a ɗaura aure Yana abu ya faru ita kuma tana daf da gama digirinta duk da cewa dama ta taɓa yin aure kuma mm. tana da ƴaƴa. gaskiya ne mm. cewa ni na faɗa mata cewa to aure dai ko an yi shi rabi da rabi ne ba za a iya cika sharuɗa da kike hakkin ta yi a wuyana ba amma kuma ka san saboda shauki a mace ma musamman tana iya sadaukar da rayuwarta ma gaba daya kan abin da take so da kuma aka ta faru kuwa mm. ta yadda ta ya sadaukar da ranta gaba daya saboda Allah ya ba ta iyali tun kafin mu haɗu saboda haka ya'ya a wajenta ba labari bane kuma ta taɓa yin aure don haka zama da miji shi ma ba wani sabon labari bane saboda haka abu ne ya tashi daga soyayya ya koma kuma ya rikice ya zama har ba tausayi mm. eh, da kuma sadaukarwa kuma a kan wannan muka haɗu muka wannan aure mm. duk da cewa ni ta kofa a buɗe take saboda tuni na riga na ɗaura niyya ta zama sai illa na sha Allah wato zai ta zamba da kai da aure ba aure da jama'a ba jama'a Allah shi san yadda zai yi da ran bawa kuma musamman mutum wanda yake musulmi mm. yana da imani akan kaddara domin hankali na kwance saboda haka mun zauna da ita kimanin wata goma sha takwas. bayan maganar malinta da maganar yadda hatsari ya faru har yadda aka karbi kadarar da Allah ya rubuto akwai wasu abubuwa hmm. na musamman da mutane musamman abokanka da manyan mutane akwai wanda ya ce muryarka in kana cikin waɗanda suke a ƙungiyar musulmai ɗalibai kuke rera yabon manzo ko makamancinsu shin menene sirrin ita wannan kasida da kake kakan yi musu a wannan lokacin za ka iya tuna wani abu a kanta? gaskiya ɗari da ai ba ɗaya ba ce. to ka san tun da wato daular usmaniya ta share mai tsara yanzu sun saboda haka malaman addini kuma mm. sun yi ɗanara yadda za su ci da koyar da addini da qur'ani wato ta fi kafaɗa da kafaɗa mm. da karatu wanda ya zo na zamani wanda zai ɗauke hankalin yaro tun daga safe har zuwa wato bayan azahar da irin wannan makarantu na islamiyya ai suna da yawan gaske kuma suna wato nishaɗantar da ɗalibai da ƙasidoji waɗanda mm. suka shafi ko yaho ko kuma gaba ɗaya wa'azi mm. ko kuma abin da ma ya shafi ma'amala. Mu a lokacin mu muna ɗalibai wato sakandare. kuma mu ne ɗan gaba gaba don ƙungiya saboda muna rike da rajin ƙungiyar. To idan an zo taro kafin mai jawabi ya zo ya yi an tara ɗalibai to maimakon a zauna hakan na to sai akan sai akan zaɓi waɗansu waɗanda suke ko dai hmm. dama sun a islamiyya sun koyi suka kasidu ko kuma a dama saboda irin wannan rana an mata shi an yi an koyi su kasidu hmm. sai a zo a sama a rika rerawa hmm. da lokacin ba wadataccen hanyar da za a wato nishaɗantar da mutane kamar irin ta yanzu inda za a sa kayan kiɗa da eh, kuma mm. kuma wasu ce da a mm. sa a ji a tsakura mm. to saboda haka mu za mu so mu ne an mu ne komai eh. wannan ba wani abu ne sabo a kai na ba eh. waɗanda suka yi zamani irin namu a wannan da za a yi ɗari tara da sittin mm. zuwa har wajen da kamanin. ai akwai ƙungiyoyi na ɗalibai don nishaɗantarwa a kan addini eh. ibada. kawai amma ba wai ni ba sha'iri ba ne abin da ma ba iya ba ke nan a karatun yadda ba na iya haddace waƙa da ka ba waƙar da na haddace. sannan eh. ma da ka gani matsamin aka Na ji ka musu dan baiti ɗaya a lokacin. Kwarai da ke na musu mana. Ka ai waɗannan waƙoƙi suna nan waƙoƙi ne irin na alburda ga sunan waƙoƙi waɗansu eh. ma a zamanin shehu aka yi su eh. waɗansu kuma sun ma daga wasu kila maroko ko Algeria suka zo mana a cikin malaman da sauransu. Da kuma yanzu waɗanda yake yanzu yara ne ma suka yin su da kansu. To an ma da zan matsa maka zan so in ji ko yaya ne ko ɗan rabin baiti ne saboda mai sauraro zai ce kila ya ji. <laughs> Ai na manta ka san da ba abin da aka yi ana shekara ta takwas eh. ina da sittin da hudu <laughs> me zai iya tunawa. Kila sai ka ga wani eh. dattijo yana ɗaya na saurare ce ai ko ina nan ya taɓa yin wannan waƙar. To akwai wata waƙa wadda take amshi shi ne. Mm. sallu alaihi wa ko taslima mm. wannan waka ce da ake gaban ajabi. To da haka shirin na kasa ba kasawa ba na wannan mako ya kammala sai kuma wani makon in Allah ya kai mu za mu ji yadda hirar tamu za ta kaya. A madadin shi Malam Habibu Sani Babura na Jami'ar Bayero ta Kano sai kuma Julie Leathers Gresham wacce ta haɗa mana sauti. Usman Ahmad Kabara daga sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Mu zama lafiya.